ta fahimci akwai wata shakuwa da ke tsakaninta da mijin nata amma a ƙarshe sai ta taɓa baki cikin raɗa ta ce bandi wallahi ka cika masifa a kowace asabar ta ƙarshen wata kuma sukan ɗunguma ga baki ɗayansu su je rigar malam a can suke wuni cike da farin ciki da nishaɗi musamman ma je da baya bakunta a ko'ina don yanzu haka da jebu da bulo za su ji karan motansu ta tsaya to yanzu za su fara rige-rigen shigewa ɗaki dan idan ya damke su rungumunsu yake sannan ya sumbaci goshin kowace sannan su gaisa hakan ke saka su jin kunya har su tafi ba za su haɗa idanu da shi ba musamman ma da suka fahimci akwai wani abu da ke yawo a idanuwan shi da ke lambu jebu sai da ta yi sati tana rashin lafiya sanda ta ji irin waƙoƙin waƙi'o'in da suka faɗa da suka faɗa wa ‘yarta ba tare da saninta ba daga ƙarshe kuma ta fawala wa Allah komai da daga ‘yarta har kan yi murmushi ko dariya idan aka yi wani abu, haka ya dan saka ta farin ciki ita ma sai dai idan ta kai ta ga cikinta ta ga ya taso sai duk duniyar ta ji ta mata zafi Allah sarki wannan kenan bayan wata biyu kamar kullum mama na zaune a falon tana karanta Hisnul Muslim Khalid na kujerar ɗaya daga cikin kujerun cin abinci sai Najib na kallon TV da remote a hannunsa a nitsake lambu ta fito tana saka hijabinta mai hannu dogo har ƙasa tana zuwa gaban mama cike da shagwababbiyar muryar ta tace mama za mu je bakin titi ne da Danejo yanzu za mu dawo kallon su yi, haka ma Najib da ya tsare fuskarta da idanu sai Khalid ya tsare kofar ɗakin da ke lambu ta fito da idanu a sanye maman ta ce me za ku je ku yi a bakin titi yanzu da daddare turo baki ta yi ba tare da ta yarda ta kalli Najib da ke ta mata wani kallo ba ta ce mama zan siyo awara ne gurin matar can kallanta ta yi sosai ta ce kuma sai ke za ki je naji da ke fitowa yanzu ita ma da hijabin ta ce mumsi na ce ta kawo na siyo mata ta ce ita dai yawon take so juyawa mama ta ta kalli Najib da ya gyara zamansa ta ce to kuma to koma babu inda za ki je turo baki ta yi ta kawar da kanta nuna kan shi ya ce au so kike ki ce ba za ki koma ba sake turo baki ta yi ta ce ni ba ba da kai nake ba tashi ya yi tsaye yana faɗin iye don Allah zo ki ke ni da ni kin ji sai na gane ba za ki yi abin da na ce ba kallanta da Nejo ta yi ta ce ke lambu ka kuɗin na siyo miki kin ga fa sai ya dake ki kin san ba hakuri ne da shi ba da karfi ta dungura ma Danejo kuɗin ta juya a bisace ta koma ɗakin Danejo ta kama hanyar fita daga ɗakin daga can bayan su Kalite ya ce ke ce Amara kenan sarkin yawo juyowa sai ta kalle shi ta taba baki ta ce bandi siyo mata ne fa zan yi taso waye ya nufo ta yana faɗin ke ba na son wasa yanzu da daddaren nan ne zaki fita waje a wannan unguwar mu me amfanin mu me muke yi a gidan Najib ma da ke gyara zaman sa kwafa ya ce sun dauke mu sakar karo ba sai in karya muku kafafu wallahi kallon shi da Nejo ta yi ta ce ka daina kula ni ba da kai nake ba Khalid da ya taso dab da ita ne ya ce oho kenan ni ne daidai ke ko to gani da ke ni irin ya tsana fuskar nan ta yi na za ta ce masa wai me yasa ka cika masifa ne ko da ya fahimce ta yi eh, saurin taran mata hannu ta ba shi kuɗin ya ce an ji an yi masifar ba takala ta ake ba galala ta kalle shi sai kuma ta kalli mama da ke ta kallon su kamar ta samu tv ta ce mamsi don allah a nan kin ga muna kula su da muka fito sai kuma ta juya za ta koma ɗaki ita ma ta kalli Najib ta ce ka je ka siyo mata awarar zaro idanu yayi haɗi da buɗe baki ya ce ke ke raina ni ko murguɗa masa baki ta yi ta ce raini to ba kanwar ka bace Khalid da ya bi ta da kallo ya ce kuɗin fa juyowa ta yi ta ce ba kana da kuɗi ba ka siyo da naka mana tunda an hana mu tafiya kamar mun ce mu ɗin guragu ne dafa ƙugu yayi yana jinjina kai lalle Allah ya kai da moga harawa ko bai ci ba zai yi barna wallahi don a gane waye shi miƙewa na ya yi ya nufe shi ya ce kawo kuɗin na je na siyo ya zan yi tun haka allah ya kaddara min wannan cikin tana haife shi zan rama duk abubuwan da ta min sadda kai mama ta yi ta daina kallon su tana jin Khalid na faɗin ba zan bayar ba kai ba za ka siya mata ba taɓa baki yayi ya ce to ai kai jo ce na amsa a gare ka a kausashe ce to ba zan bada ba tausayin ka kwashe murmushi Najib yayi yana gyara tsayuwar sai me na wahalar da kanka zan je na faɗa mata kace ba za ka bayar ba da wani mamaki Khalid ya kalle shi ce ban gane ba saboda me cike da shakiyanci ya ce kai ma ka san sauran ai za ta fito ta murguda maka baki ta turo baki gaba sannan ta ce wallahi bandi kai masifaffe ne sannan ta ce dan soyayyar da kake mammamse dan soyayyar da kake mammamse ka bashi kaga sai ka bayar juyawa yayi ya nufi ɗakinsu su da Neja yana faɗin jo jo kina ji da karfi Khalid ya damƙo hannun shi tare da lalubo aljihun wandonsa ya ciro jaka biyar ya damƙa masa da karfi yana faɗin gashi fitinan ne tantsarewa Najib yayi da dariya yana kallon Khalid da ya kama hanyar hayewa saman matattakalar gidan ya ce babban yaya ashe dai kana tsoronta da sassarfa yake hayewa matattakalar amma abin da Najib ya faɗa ya sa shi rage saurinsa yana tambayar kanshi to me ka aikata haka me yasa ka bayar ɗin? don kar a kira ta tsoron nata kake kenan ina karya ne wallahi kawai dai kawai dai don kar ta zo ta juya bakin nan ne ta rinka ta ɗaga min hankali a'a a'a don kar ta haɗa ni da soyayyar da nake ma mama ne shine kawai Allah sarki wannan kenan da ke safiyar yau babu karatu akan yasa da ne juma na gida tare da Najib yana nuna mata hotuna a wayarsa wata dalleliyar shadda da ya nuna mata yasa ta cewa yauwa dakata kaɗo wannan ta yi kyau ai zaka ai za ta min kyau ko karɓa yayi yana dubawa ya ce wow gaskiya fa kin iya zaɓe wannan kam ta yi kyau sosai kuma kin ga duka za ta mana kyau saboda farare ne mu hararsa ta yi ta ce ba wani nan ai dai na fi ka farin dariya ya ce to ai ke duk wanda ya fi ki fari sai dai a bi shi da addu'a dan shakka babu baya ba jini a jikinsa shigowar Khalid ya sa Najib ɗan ja baya daga kan kujerar kujerarsa yana faɗin ke a saka ta zara ga babban yayana daga kai ta yi ta kalle shi hada idanu suka yi a tsanake ta ɗauke kanta ta ce sanu da zuwa hanyar ɗakin shi nufa ba tare da ya kula su ba don wata matsalar ce ta dawo da shi gidan da kallo Najib ya bi shi kuma sab ya fahimci me ake ciki a jihar zuciya ya sauke wani irin tausayin yayansa ya kama sa kamar zai masa kuka kallon danejo ya yi mika mata wayar ya ce karɓi. je ki nuna masa ki ce shatar da zamu yi anko ce idan diji ta haihu kuma ki ce ya fara siya miki don ke ce babbar kawarta a gatsine ta kalle shi ta ce ka tabbata ni fa bana so ya min masifa girgiza mata kai yayi ce ba zai miki ba cincina kai ta yi ta karɓo wayar ta nufi ɗakin na Khalid tana zuwa ta ɗan kwankwasa sannan ta tura ta shiga da sallama a bakinta Khalid ya ɗaga kai ya jefa kwayar magani biyu a bakinsa ruwa ya sa ya haɗiye sannan ya kalle ta nuno masa wayar ta ita ce bandi dama sha a mugun wahalce ga zufa da yake yi kamar ya haɗe ya kunama ya ce da sauri ya faɗa kan gadon rauda ciki yana danne mararsa ba za ta masa musu ba ta masa musu ba ta juya tana ayyana dama ai na faɗa maka aikin banza kawai fita ta yi ta rufo masa kofar ɗakin hakan ya ba shi damar sakin wani kakkarfan sauti mai kama da ajiyar zuciya na mai kuka tare da saka hannu ya matsa marar sai ce wayo Allah wayo Allah na tun da ta zo ta sanar da Najib abin da ya faru ya tashi ya shiga madafa manyan lemun tsami ya ɗauka ya yanka masa a tafasasshen shayin da ke cikin flas ya matsa a ciki ya nufi ɗakin mama ta sallama ya shiga da sauri ke lambu ta jawo hijabinta ta rufe ƙirjinta dan karamar rigar atamfa ce a jikinta kofin ya miko mata ya ce mama ki kai wancan ɗan naki ina jin bayi da lafiya ne karba ta yi ta duba abin da ke cikin kofin miƙa masa ta yi don ita kunya gaskiya take ji ta ce ka kai masa da kanka ka ce in ji ni ya shanye karba ya bai mata gardama ba ya fita ɗakin Khalid ɗin ya shiga ya same shi kwance sai su ya kai yake tsaye a bayansa ya ce in ji mama ta ce ka tashi ka shanye wannan Shiru ya yi na daƙiƙu kafin ya tashi a wahalce, ya mika hannu ya karɓa. Duk da zafin shayin amma haka ya kifa kai a kai sai da ya shanye ta sannan ya miƙo masa kofin. Ya sake komawa ya kwanta. Fita na jif yayi yana masa fatan samun sauki shi ma. Wani gumi ya fara tsatsafo masa na gumin abin da ya sha kafin wani lokaci ya ji komai ya fara lafa masa. Haka lamuran suka rinka tafiya har sanda cikin ke Kelembo ya shiga watan haifuwa. Aka shiga binta da addu'ar sauka lafiya. karfe tara da minti talatin na daren alhamis da sallamar shi ya shigo da kuma leda a hannunsa guda biyu mama da ta amsa ledar ta ce autana har an dawo ajiye ɗaya daga cikin ledar yayi gabanta ya ce na dawo mama ga wannan sai kuma ya kalle ta ya ce mama ina da dije ɗakinta ta nuna mishi ta ce tana ciki jofa ya sake tambaya Dakin khalid ta nuna masa ta ce tana ɗakin shi suna karatu tuntuna kai yayi na ɗakin nake lambu da fara'a ya shiga amma ganinta a tsaye tana ɗan zagaye ɗakin ya sa haɗe fara'arsa ya karasa kusanta da mamaki yana karewa cikin takallo, wanda bai taɓa ganin shi a zahiri irin yau ba ke lambo da ba a hayyacinta take ba bata kula da rigar da ke jikinta ba ta ci gaba da safa da marwarta tana share gumi aje ledar yayyace lafiya me yake damun ki tsayawa dai tana kallon shi har huci take saukewa ta ce ba komai kawai dai na kasa zama ne san bai yarda da yanayinta ba don haka ya ce ko na kira miki mama girgiza kai ta ce a'a bashi yunkurin amai ta amma bai fito ba hakan yasa shi sake matsawa yana faɗin amai ne amai kike ji girgiza kai ta sake yi ta raba shi za ta wuce kawai amai ya taho mata da gudu ya juya yana kwalawa mama kira ta taho hankali tashi ko da ta ga yanayin da ta ɗauki hijabi ta saka mata ta kalli Najib ta ce mu je ka kai mu asibiti yin me ya faɗa yana tsare ta da idanu hararsa ta yi da ce ka kai mu asibiti yarinyar nan na nakuda take zaka wani ce yin me to to to ya faɗa yana juyawa da sauri ya fita daga ɗakin Scarlett ma da ke can suna karatun su wanda rabin shi sakunan idanuwansu suke aikawa aikawa tuni suka fito aka zargaya da su asibiti Allah sarki bawan bayan awa biyar hannayen shi har suke wajen karban yaron fuskar sa fal da murmushi mama ya kalla yana dariya yace mama kin ganshi ko wallahi sak ni mama dan Allah ba ina kama da shi ba ya sake nuna mata yaron kawar da kai ta yi cike da kunya sai Khalid da ya dungure masa kai ya ce sha sha sha shine kake shine yake kama da kai dan kai ne shine yake kama da kai dan kai ne ka haife shi ba shi ya haife ka ba tara masa hannaye ya karbi yaron ya zuba masa idanu Allah kenan mai kyauta da karawa burmushi ya sake yana jin kaunar yaron a ransa tare da fatan samun nashi ko da da ko yana ganin shi ne Allah ya karɓi rayuwarsa cas cas cas takun tafiyar da Nejo ya saka shi juyawa ya kalle ta ajiye butar da ke hannunta ta yi da sauri ta nufe shi tana tara hannayenta ta ce don Allah ku ajiye shi ya huta haba dai kuma duk kun bi kuna ta jagwalgwalar min yaro na zuba mata idanu yayi ba tare da gardama ba ya miƙa mata yaron ta ko ɗauke shi tsaf sannan ta mayar da shi kan gadonsa ta ajiye mama kan fita ta yi daga ɗakin tana amsa wayar kawo buro jim kaɗan ta dawo ɗakin ta same su sun zaga yaran sai surutai suke najib ta kalla ta ce ka shirya kai da ɗan uwanka da safe za ku yi sammakon zuwa ragar malam turo baki ya ce amma mama me yasa dole sai gobe sabon yaro fa ya zo duniya kallon shi da ita ce dole za ku je gobe saboda za a ɗaura auren ne a masallaci ta mamaki Najib ya tsare ta da idanu ya ce aure kuma auren wa gaban Khalid ne ya faɗi saboda tunanin da ya zo ran shi shine za a sake ma za a sake mai aure a karo na hudu kenan amma sai mama ta kalli Najib ta ce auren wa aurenka kai da Khadija mana Rara ko idanu yayi da karfi ya ce me ni kuma ni da Khadija nuna masa wayar hannun ta ta ce eh amma idan baka so bari na kira shi na ce a fasa kawai da sauri ya rike hannunta mai wayar ya ce a'a a'a mama karki kira shi to amma kuma so sakayya ya sake kallon ke lambo baiwar Allah da ke tashan bacinta ya ce mama ita ta amince ne kuma me yasa ba za a bari ta yi arba'in ba taɓa baki ta yi ta nuna shi da yatsa ta ce ka sani tana gidanka za a yi suna idan kuma ka kawo min shashanci ranka zai mugun ɓaci murmushi ya ce shikenan mama hakan ma ai yayi kin ga sai rufe mishi baki Khalid ya ce na san me zaka faɗa ba sai ka faɗa mun ji ba dariya suka yi sai mama da ta koma wajen ke lambu ta zauna tana kallanta tana sauke numfashi a hankali Allah sarki wannan kenan aure ya ɗauro in ji mawaka. Mai jego ta tare a gidan Khalid inda aka ware mata ɓangarenta tare da jaririnta da kuma mijinta. Tunda ta haifu ba su wani zauna su kaɗai suka yi hirarsu ba sai dai daga nesa kawai suke hango juna hakan yasa da yawa aka gama suna kuma kowa ya kama gaban shi Najib ya shigo ɗakin da kayan baccinsa ya ce a nan zai kwana. Ta kasan idanu ta kalle shi tare da ɗaukar mayafinta ta yafa tana faɗin ɗakuna nawa ne a gidan neman fitina kawai da ke a harshen fulatanci ta yi maganar bai gane mai ta ce ba rubda ciki ya kwanta a kan gadon yana kallon fuskar nawab murmushi ya kalle ta sanda ta tashi tsaye ta sadda kanta ya ce kin ga kamar shi ta fara canzawa yanzu ke yake so ya ɗauko kuma sai kuma ya taɓa baki ya ce munafurcin banza ashe a wancan ranar ke ma kin ji wani abu da sauri ta kalle shi ta ce wani abu kamar ya kai duka duka anan zan dakata kawai sai mun da kowa kashi na gaba don cin yadda za ta kaya kuma huta lafiya akwai damuwa